wa alaikum assalam ai ba ta eh ba ta yawa zuwa eh barka da yawa na ji dan kare Allah ta da na ma ta Allah ta mutu ya gani. lafiya kalau mu da wannan mutum eh da mamaki mun ga kamar tutar jami'a eh Eh, eh ranka ne da abin da yake tafa da mu daga birni ne ah. wannan baturiya shekarun da ta sauka daga abin a jirgin sama daga kasar waje daga ingila na ta ce ita abinda ya kawo ta nan kasar ta zo ne ta taimaka ga marasa lafiya a'a da abubuwan da ya kama na bangaren dan adam da abin za ta za kiyaye lafiyarsa eh. a duba lafiyarsa eh. a yi ta sani ko tiyata da ya kama za ta mutu tiyata ce likita ce likita ce ci gaba ƙwararru likita ce a maza mu ci gaba wannan da na mace ba a rena na mace shi ne ta ya kamata ta zo wannan karkara na'am wannan ƙasa mai albarka wannan kasa mai ƙaunar jama'a wannan kasa mai ƙaunar baki tace ya kamata ta zo wannan ƙasa ta taimaka alhamdulillah a haka dai ta ruje wata abai dan turawa sarki ya ce ina mata jawabin maraba sista sarki ya ce ina wuce sanin da zuwa hausa tana bi tana bi tana bi sarki ya ce ina miki sanin da zuwa kuma ya yi farin ciki da kika zo wannan ƙasa yawa za ki taimaka mutane akan harkoki na rahin lafiya ko allura ko ƙwayoyi kina wa domin abin da ya damu mutum na rahin lafiya a warke ko to sarki ya ce ya gode ya gode da kyau da kyau eh, eh. hasken fata saboda Allah mun an mada haka an mada haka. to yi za ka bada nan tarwada ina ina baba ali an fito da sallan da za ka je ta mu ina baba ali saurara mai gari. mu wannan magunguna da ta zo da shi ba da shi na turawa abin da shafi dan Kano ma eh. ba kwanda ro ai wannan harka wannan harka kuce dan Kano ma ba su ku ne wannan aiki yan da yan rani ku ne wannan aiki ko kuna amfani da ganye da sassake da saiwa da buntu da kaikayi da kowa da harawa wake ba wani ku kawai ake mana na sana'a ku ne ba ku ba ne da auta wanda kai da baban ka ba za ki ku eh, eh, a ah, ah, gari ya ce za ka kuma sauki za ku huta wannan gudu ne mai yau na buki eh wa hali barka sta gudu ne ko a kai kuma sauki oho eh, sauke sauke mutum na gano a a a na gano a kwace bai da lafiya ne a kano ai ko ba dan kano ba ko dan adamawa ne dole dole a haɗa shi da bauri wani irin bauri eh, ga baturen da kawo daga ƙasar turai ko bauri ko a jika masa goriba ko a samu tsamiya da ta zargado wani tsamiya kuma a jiko yaro isa mu ba sai kiga iya tsalle tsalle mai gida ka daina irin wannan wani kuma tsamiya ciwon dan kanoma a cikin tsamiya wai ba ni guri tukunna dai akwai lisuwa ba a jikinsa kunnuwansa sun yi kore yayi za ka sani ba kai ba kai inda na ga katin kunnensa yayi kore akwai akwai akwai lisuwa a jikin yaron nan mai gida inda na ga katin kunnensa yayi kore sai wani kore kore yake yi yanzu ga idan sai da kika san kamar kamar an yi kwaɗo ruwan zafi akwai lisuwa a jikinsa saboda haka in dai a ɗauki yaro a kai shi asibiti ne asibiti wanda za a kwantar da mutum akan gado a bashi kwayoyi na bature sai dai ciwon idan ajalinsa haba mai gida Allah ba za kai shi ba amma dai aka auna aka san abin da ke damu yaro nace ba za kai shi ba akan a dauki yaron nan a kai shi asibiti a bashi magani na bature a kwantar da shi akan gado sai dai ciwon idan ajali kai ka fi son haka na ga miki na miki ciwon ta cin yaro a ce a kai shi wurin dabba ka ce ba za a kai shi ba ciwon ya dade bai ci ba iya hadiya ba ci ba ciwon iya hadiya ita eh, sauki na Allah ne yanzu ga yaro Iliya Tantiri dan wajen suwai ba shekaran jiya ni aka ce na je a kai shi na ce ba zan je ba to ni in dai sabgace ce ta asibiti ba zan je ba an eh, san sauki na Allah sauki na Allah ne amma an ce ka tashi a kai Allah ya eh, taimake ka ba ya aka kawo likita ba ko kautin mota ne ba zan je ba ba baturiya ba ko kautin mota ne ba zan je gurin ba bari je sassako masa eh, a sassako ma dirbi shikenan ka san abu da ke da su zaka sasako mai dirbi a ha ka yaro ta take ba ta karko bai ka san bauri ba ina zuwa tukuna damshe a barka dai lafiya dai ka tari barka dai naga ka da ko yaro wato sauri nake dan kai yaro gidan magani yaro ne dan waje na safiya ne aka wannan a lokaci nake gaya maka daga karfe irin sha biyu safiyar eh. zuwa karfe ɗaya sai dan yi har dan cin abinci ke kalau amma duk inda karfe biyu ta rufa to yaro bai da ka san bushe ungula haka bai na haula wada ko kai sauri nake da kai shi da magani a hada shi da bauri da daci a a daya a samu ko kaucin gori ba a jika masa yaro ki ba zai dawo garau eh to ban kita ka ba eh, kuma na ga abin da ya tsamari sai da kai shi gidan sarkin sharifai ta san da yake su bakin su mai albarka ne eh kwarai kwa to da an riga mm. an yi tofi yaro ana bashi to in Allah dan ya dora da kaga komai ya zama haka ne hanzari ya zama sauki hanzari ba gudu ba to to ka san akwai wata shararriyar likita eh. wanda ta zo daga kasar waje ina ji baka da labari eh. akwai shararriyar likita da ta zo daga kasar waje ana faɗa a rediyo ana an yi bakon likita kwarai kwa za ka ji an yi bayani baturiya ko baturiya to duk garin nan ba wanda ya fi ta iya fede mu sannu sannu safiya duk abin da ya kama in dai na rashin lafiya ne ta iya shi to saboda haka ni shawarar da zan baka me zai hana a kai shi gurin baturiyan nan to maganar fiɗa kake yi Nan eh, Ba komai ba. yawa da staff eh, yaransa yaransa yaro na safiyanu safiyanu bai da lafiya you very sick eh, ba shi da lafiya mm. baya iya cin abinci ko kuma dai yi mata bayani eh, zazzabi typhoid bai da baya jin karfin jiki hada kyanda da kyanda yes all yanzu yana cikin ɗakin akwai ciwon kai Eh, mm. akwai hadidi akwai jiri akwai hawan jini kuma yana yawan amai amai eh in ta abinci sai amai oh, to a ina bari ka kai ni gida zan yanzu mun kake shi ai ne masa bayani sai ce akwai gurin da kike duba nan na aji marasa lafiya oh, yana eh, eh, yana cikin kilin mm. to gaskiya abinda na ke tunani za ta duba bangaren wajen magani. Na tsimani abinda Wato kutun ɗiyan ne ana. Eh kware kwa. Allah sarki. Eh, duk ne ana. Eh, <laughs> eh kayan aiki ne. <laughs> To. Eh, na tsimani idan ya sha wani maganin sa uku. To. Ka guda biyu. Sa uku ko wani rana. So idan ya ci abinci da safe. A bibi sa uku. Eh bibi sa uku. ni na san yadda Eh na san yadda zan. Bibi sa uku. Idan ya ci abinci da safe. To. Guda biyu. Iya ɗora girki sai ɗora masa magani. idan ya ci abinci da yamma ba komai ni na sanya zan ai tunda kika ce bin tara amma amma tunda mm, an zo da shi tunda tunda ban duba shi tukun yaye eh. bari mu je za ki zabga awo eh. to kuma zan tabbata wani magani yayi ko amma daga abin da ka gani to baturiya kai komai na ku tura tsare kware ku Allah ku sai sun ala kai ai ba wanda ya fi su dake eh, eh sista kai bari mu je gashi gashi sista wallahi ba ya ga ta yi dadu irin wannan al'amarin lokaci guda lokaci guda gaba ɗin ko a yanzu tun warki wannan arfura ya ki tun banki na ruwan ka da ita kula ya tarka ya mun daki tana samun kuma to amma ban kwai take ba duk gidan nan waye bi ka cin kwan kaza ka hada kajin nan fashe k'i kisa alƙura an ni gaskiya na gaji duk nan garin nan ba za a rika cuta ba eh, kowa da lafiyar da na ba an raina mutane hankali eh, eh. tunda wani taki ne na mugunta tunda ana ganin kowa ya warke ba kowa ya samu lafiya a garin nan eh, kuma yanzu ma marasa lafiya tafiya gurin ya suke to na san jarabar da zan kunno kasan nan na san me zan kunno ah. akwai abin da zan hada in baka ka je kan dogon dutse kan tudu eh. ka watsa shi duk mutumin da ya shaka sai ya barke da amai da gulawa alhamdulillah ai qur'an kowa kowa a rika masa famfas kullum. Wallahi saboda guda ko kuma kowa ya rika yawo da da fo. Kaga ko dama mu mun san menene. Eh. An zo mun san me za mu bayan sha yanzu magani yanzu a warke. Eh. Kullum haka za mu. Ta dinga bin layi ana. nake so da kai dan eh. ka zuba idanu eh. ka kuma zagaya. Eh. Ban ɗauke ma wai ko in ce ma da rana ko da safe ko da daddare ba ko yaushe ka zama cikin sintiri da zirga-zirga. Ka lalle ka loko-loko sako-sako kwararo-kwararo. ka ji mai duniya suke ja a kan wannan baturiya shin maganin ta ya fi namu ko kuma namu ya fi nata ni gani ne wani abu take zarowa ya ta samu duwawan yaro ta tsinnira ma ita guga sannan sai a rika samu sai a samu duwawan da hannun dama ko na hagu a dinga mulkamar dinga lela ma ina dan da ra'iyu na ji tausayi dan auta eh. idan muka basu da wannan ta iya wannan ma za mu iya masa asiri duk wanda ta yi wa allura ya zama gurgu a kama da shi mu yawa yawa baba haka za ka yi haka za ka yi yanzu ka tashi ka yi ruwa wani yaro isan dare kana dai gani eh. uwa ta fa eh. da uba na haka suka dauki sandan girma suka bani suka kara tabbatar da ni na gaje su uwa ta hajiya umma yar baiwa mai mace kuka ba dole ke kuka ba dan auta wayo Allah na bango yo dakta azar kallo wayo garde dan kawo santana ero ah, ero kai kai kamar kana ciki ga mage ero saboda Allah me amfanin irin wannan eh ka kama ni saboda Allah kamar za ka yanka ragon layya kare kai ta zan dandara iyo to ya ba dan kuka ba amma ya zame mana biyu biyu saboda Allah haka ake kiri kiri da ranmu da lafiyar mu haka tare a garin nan a zuwa ne ma kashe mana kasuwa to wallahi ba dai mutum ba sai dai Allah ba ni da ita Allah aikin me nayi kwana nawa kwana la ba ta shigo mana ba Allah gawan Allah gawan kaji ka shige na ce Allah in dai wa gawan ba ba ruwa na da wani babu ba ruwanka da babu eh dan auta eh? ce ne turmi turmi ce ne turmi turmi turmishe ni ka dauka tun da kaga kudin a jiki na turmishe ni ka dauka ne ko baba na ne ka Allah na ba kai ka nan ba kai. ai ba ka ganin mutunci na ka rena ni ka men ni kamar kakan ka uri awa awa awa baba ya ya ya dan auta na dan ne na ya ya ya ya ni Allah in dai ba a ban ba ya za a baka zuwa nan zuwa nan yaya ta ce wallahi ƙarya muke yi to ka yaya ta din ma in na rasa kai ma ka rasa sani dai sani sauke sauke fito fito sauke fito fito fito fito jikin yaro ba sauki ai ta cika ta cika haddasa komai sai ka rage tsayi kin zo kai na kin tsaya mun sai ka ce mun gwai bin sabilillahi sai da na miki can nan na ce miki yaron na kar a je asibitin nan na ce a samo maganin gargajiya saboda yaron nan in ya samu i dau bauri i dau bauri i dauki daci har wani har wani waraki bai zama cikin abokan nan saboda ƙoshin lafiya kika ce gashi na dai an kai shi wurin asibiti wurin baturiyar ai dai baturiyar ba za ta da man rai ba ko ku dai an san da haka amma suna gane ciwon da ke damun yaro idan ya so sai a ba su maganin gargajiya sannu sannu safiya ne sannu Allah ne bai kawo ne kai kadai na mallaka safiya ne sannu sannu safiya ne to dai ga irin ta nan yaran nan kullun jikin daɗa dumamewa yake kuma ta kika rinka hakiki cewa a kai shi asibiti a kai shi asibiti ko idan aka yi na asibiti din in bai yi ba sai a yi na hausa din ba wani magana cuta a cikin ba gane abu da ke damun yaron ba in za a yi na hausan a gwada ran nan ko yaro gashi ba lafiya Allah gashi na kara gona na kara gona ba dan taki ma da kika ba kuka zaka yi mai ba addu'a zaka dinga yi mai Allah ya bada lafiya Allah ya ka sauki to abin da zaka yi kenan kuma ka dinga kuka rusa kuka yaro ba mutuwa yayi ba komai ba Allah ya sauki ciwo ba yaro ba lafiya ya samu guyo na da kika san inda kika san ango ya samu fulo Allah ya ka sauki ai yana jin kanshin ubansa ne ya san ya wallahi yaro ko mutuwa zai yi ai ba ba kan cinyar ki kwanta ba dole ba za ki so ita shi ba kare mana yau za mu manyan baki kai kai kai ba sai ka ce me zai ta maka zai ta ya sanin ku dai magani na kawo za a yi masa dai safiya ba ba malam je kwanta kwanta kwanta yaro kwanta kwanta sannu sannu sannu sannu sai da aka zo aka tuce da aka aka tuce rayuwa ita mai ɗaki na ita ta ce wai akan shi wai akan shi wai asibitin turawa ka kuma ka kai tun daga ran da aka kai shi abin ya kan nan yadda ka san kicin haka kan nan yake har wani tafasa ha muka miki sai malam a taimaka mu ba goma dan girman Allah a taimaka mu wallahi tallahi dan na shi kadai na mallaka kwantar Allah a taimaka mu maganin maganin gargajiya ce in har ka zo guri na ta kare oh, to Allah ya saka da a ƙasar nan ba wanda bai san uwata ba Allah sarki hajiya umma yar baiwa mai maciji ita ce uwata mai maganin gargajiya na da tarihin ta kwanaki yawa aradu'u to ma sha Allah ita ce gati mata kuma gashi wannan ya gaje ni eh, ubana kuma kowa ya san na bangwa sarkin askan jihar Kano shine ubana eh. kana ji maganar ka ce za ka je gudan turawa su warkar maka da ai an an an an ban kuwa shawara na je asibitin eh. tun daga gurin da aka nana masa allura yaron nan baya ke zama to mu in dai cuta kowace irin cuta ce ta zo nan gaban mu to ta zo magura, ta zo ƙarshe kuma ba ko sannu baka sani ba malam eh. yanzu ba ka ga alal misali ba annan ababa ce kware kuwa dan ya karya hin gyara a'a kai kai kai yaro a kaga taimaka min taimaka min wallahi yanzu sai taimaka min don ya karya in gyara in da ku karya ma kwara ku karya nuna, ban da ta dana in an karya shi sai hada daushe ina daga gida eh. nake wa yaro shayi yana makoni a'a kai kai! Eh. yaro ba rake ba ba ne man daushe ai akwai da sama ne Wa a gwada ma hannu za a karya ko kafa za a karya yanzu ba sai ka ce mai karya bakin rake a ce wai wai karya karya kafa har da sa gwiwa yaro sai ka ce a filin gasar karya bakin rake haba ka taimaka ba ka kwantar da hankalinka ko me yake damun yaron nan mu za mu ba shi magani daraja annabi da alkur'ani zai samu lafiya ko ma me yake damun to Allah isa ka da alheri kuma idan wannan ya warke akwai yaro Iliya Tantiri dan gidan uwar maga shi ma zan kawo shi kan ne kumburin da ka san katan din lemu haka kai watan ka gane shi wannan yan lisuwa ce mun yi iya bakin kokarin mu a kama mana shi ne suka ce sai dai su kai shi gurin turawa ka san yanzu da ke ike yankawa a sabon titi mandawari to na wajen tal'udu nan gurin tal'udu eh ni zuwa za a tsoma ɗan na akwatanniya ya kai shi ka tsoma shi akwatanniya kai yaro ba eh? ko sai bane a ba ba kai wallahi mu muka zo fa ba wani cewa a a saboda aikin mu ba ba kar ko za a sashi ba kuma ba tanda muka ce za mu sashi ba eh? to ai an ce za a tsomo shi a kwatanniya kamar dan agwagwa kwatanniyar magani to in fa magani ne a kasan nan aka ce ya mata hajiya umma yar baiwa mai to a ce za a tsoma yaro a kwatanniya kamar liftan baba yaro a tsoma kwanan nan kwanan nan kanni na ma sai da aka yi masa rafta zannan masu maganin gargajiya. To haka ne. Baturiya ke nake nema. Ke nake nema baturiya. Baturiya kin tuti rayuwa ta baturiya ba zan haƙura ba. Ba ba ba zan riga miki. A ce wai kai da kai aka haɗa baki aka ba aka ban magani a ashe kashe mun ɗaza ku. Kamar yaya. To baturiya ba zan rabu da ke ba. Ya Baturiya sai sai mun yi rigima da ke. Da wani. A ina za ka yi rigima da ita. Dan waje na safiya ne. Oh. Ai ba turo da ɗana ba asibitin ku an ba shi magunguna an ba shi magani an ba shi magunguna to da aka ba shi magani yanzu na dura man magani baya iya magana baya iya cin abinci cikin sa ya kumbure da san randa la haula wala quwwata dan waje na safiya ne to <coughs> na ce dan waje na safiya ne <coughs> wallahi ba za hakura ba ba zan raga ba sista ba zan daga kafa tambayi nawa nawa ya bashi maganin a rana ya nawa ya bashi sanu durin sauki ne mar durin sauki da gari iwaye da muka samu gari iwaye yaro itashi dole tuwo iya dole tuwo sai muka buɗe bakinsa sai muka dure mar tara waya tara tara muka dure mar ai sai da muka tambaye shi zai iya haɗe tara yi ce zai gwada zai iya mutuwa zai iya mutuwa tara zaka iya ka kashi shi ka ba shi a gida yana da azama ba zan haƙura ba baturiya zan kwantsame mai a gurin nan za ka ba wallahi baturiya za ki ɗaumar ki ya nan nan ne eh, shi mai yi akwai sai nan ne gida na baki sa za mu ba shi ah, magani kuma ya yaushe ka fara wani wa yaushe ka fara ni ina ɗan yin tari na kai kwana uku ina ɗan yin tari ni fa yanzu ta ɗana nake kuma yanzu kai yanzu kai har a ce da ce kai ma ba ka taka lafiya ba wannan tarin da kake tarin tini ne ɗora tuwo ne tuwo ne ban ɗora kuma raina kai raina ne fa a tsacin eh, halin da na ga ɗana amma oh. na ɗora tuwo kuma ni ɗin ma a ban magani sista eh, eh, amma yanzu baturiya baturiya don girman ya to Eh, yawwa ni ma za a dabkara min awo kenan eh. eh, to yawwa kana tari eh ina dan yin tari tace tarin tv kuma na dan rage cin abinci to kuma na samu suga na dan jin zakin sa akan harshe na siga a a a eh siga ya Nan gaba turiya ta girgiza kai abin mai tsanani ne. To ba dan insha Allah ba mai tsanani ba ne to Allah yake yi dan mai san ni ma hoda iya aiki ne you very sick ko eh wallahi ya kamata ka amma ya kamata ka yanzu dai mu je dana ki walwale ke malafar ubaki malafar baki nake yanzu ta nan gurin ma na zo ganin likita sai sai an an zo an tara mutane kenan an je gida na an cika min gida ana kallon dana nan kuma malafar baki. yar wajen ce mai abarba kware me sai abarba wajen lito abarba kware ya zo mu eh, let's go let's go Salamu alaikum. Baba! kake yi? Kaho ne. Kaho? Ya haɗu da mutane ne suka zabga eh, Madam, look this man. you go cut uh, for head for this man. Yes. Eh Ya ah, zan yanka kai. Eh, Yanzu idan muka tashi aka daki mutum ko ka ya yi amfani da askan sai mu dan yi kit kit kit kit kit kit sai mu sai a zuke jinin. Oh, eh Allah sarki. Eh, ta karantawa a wani littafi? a kasar waje. tana nufin in dai wannan wukar duk mutumin da zaka dan keta shi zaka dan sa masa a jikinsa ya kamata ka tsoma shi a wuta ya dan dahu ya dan eh, ya kakkashe cutar da yake bakin wukar kafin ka dasa wani abu ka ce zai ka ce alade nake yanka da ita ko alhanzir bil adam ba nake wa gyara nake wa ƴaƴansa shayi Kware kwa. Nake aski nake gyaran fuska kuma sai a kalle ni a ce sai na gasa wuka. A kware kwa. Baba nan guce zan gasa ta. Amma ai ka san turawa kasar nan suna ba da gudummawa musamman kan harkar lafiya. Suna lalata mana al'ada dai da gargajiyan Saboda me? Duk yawan yawan wancan nan ka ba tura suke kwaikwayo ba da Indiya. Ga sanan gaba ɗaya sun koma mi a rako ma baya. sister this man, you are kwakwalwa, you are gardama. You have gardama this, this. eh you have gardama this one eh to gaskiya gudun ma suka kawo kasar ban rifi a ciki ko amma ka san akwai sababin cuta yanzu there are new diseases yes yes yes yes idan bai tafasa su. su watakila za a kama su ka san a a lokacin kakanni eh kakanni na eh, a gun kakana na bango eh, na gaji wannan amma ka san yanzu kana zamani ya kamata ka dinga kwaikwayi zamani ina mun da ta bangaren harkar lafiya tsakani fa da Allah turawa sun zo za su hana ka yi min kaho a ka ko ko magana su zami ya haƙuri na kurungu eh, eh, an buga mu ba kai ya haƙuri ya haƙuri ba ba na yi kaho ba ci da ba le kashi sosai Eh? Kito ka yi ka ki ba ba sa da ba. Za ka ba hankali. Sai da hukama na. Ka zo kasar mu ki ce min hankali na gine hankalin. ni za ki gaya haka kar dai ka haura ta da fada mura wallahi ki kiyaye kar dai ka haura ta da ka da haura ta da Allah kwa saboda ni da da ita nake tafiya kar ka ce za ka haura ta da ka haura da ni za ka haura amma dai ina nan nan ko kai din an yi da kai me za ka yi za ka iya wani abu ne za ka iya wani abu ne saboda ka rike askar rike askar ba shi ba ba dari abun ka ta yi ma shi aski na maganin ka ina kuma ciwon sanyi wannan wannan idan zai zo majalisa ta qur'ani ba zan iya shan kunu da shi ba bakinsa kawai na kalla Allah ko na ga alama ai har san ja na ce ma na kurungu ai ko ba da yi kawai eh, kai baba ari baba ari a dai mun kaho ina jin ciwon gurin nan Allah Allah kan naka in kankare ne billahi ni na san abin da nake ci a wannan kan nawa kai kai ma da kai kai mata gida daukan muka me za a yi da ita me za a yi da ita kai ma yanke ma amman me kaciyar idan ko wala Allah amman ba ai ka gida bai sai ka wata zuwa ba a mai mai sai dai ko za a fara da kai to da Allah da annabi da Allah da annabi da Allah da annabi da Allah da annabi da Allah da annabi a nemi wannan yaran. za ki doke kai yau ka zo a garin nan. Baturiya kake zaki. Na zage ta. Renin waya an zage ta kai ma mu ba da ta. na zaga ba. Allah ka rebo alquran dare ba da kuwa. kuma ko menene da haɗin bakin ka dan banza baki kamar an da tarko a'a da baki ka ba hankali na ina wallahi ina ina ina ganin girman ka wallahi na san dare eh. da Allah na nan ba garin ku bane ba kasar ku bace tattalus kayan kiyos komawa kasar ko kiyos yawa gidayos eh, eh. daga maimai tayos destroy your face yo dan ubanka sai mare ni alkura an baka yi ta mare ni ba wallahi Allah wallahi za ka dau allura Allah za ka dau allura ka shirya kai ka sa. ta sa masa kai ka isa wallahi zan dau Allah Allah zai dau allura tsohon wallahi tsohon kaho zai za wa mama abdura ni ga mun karki ku wa sauri sauri ka aje kai farki farki kai farki hancin ta tsoro yake ba noyi wa Allah aje kai ka ka bar mun bar mun bar mun dan wallahi na haɗa wai wai shi wai wai wai wai dan banza mai bakin kai wai wai banna da matsala matala. ke wallahi kina kan kagan ba an waya alama alama ka kusa alquran da ke ba ya zai ka ce beran fuska fuska kamar buri a stadi rere wayo waya

Assalamu alaikum. Alhaji Usain da sarkin Adam Kudan shi ya aiko da roban nan za a zuba man magani. Da. Duk roban da ka gani a nan, duk ganin din da za ka gani a nan na masu karɓar magani ne. Wancan yaduwar da kake gani. Wannan? Dora wannan, ka san tawaye? Ah. Alhaji Awali da Zaina yayan Alhaji Sani Don. bài đâu đâu có hả? wani ya bayar wannan kuma ta ɗan ga wannan dauci ya ne me wai Allah kuwa to Allah kuwa cái me aka kai dama nake jira ka dora min wannan maganin a kan mai tanga wai mene ne Allah ya rama ne same ta. Kur'an kudu kubantan kai. Irin wannan dariya kamar jaki ya kamar koshashen jaki auraki ya koshi. Kasin da mai irin wannan dariya. Allah. Ne ne ne ne. Dan hauta na gaya min man da dan lele na. Samo ta ne. Me? Za ka samu komi. me? A'a. Oh, ciyawa ka samu? A gano ta ne. to ka gano wahainiya ka gano saboda kaji na ce ina neman wahainiya wahainiya zan haɗa lakani na na can sassauya yaro na biyar ta ba kamar wahainiya man barewa na bukatar kalloriya <laughs> ni dai wallahi Allah ya ban ita to ni dai ka ga zan saurin ci a amin ba tunda ban san menene ba me wai yaro a to budurwa <laughs> Allah <laughs> ka zara ji kunya Allah

ina dan gyara dora wannan magani zan hada da ita. Me kun yaran ke ji? Ka gaya mana menene? Barin gyara ba. Ba ruwan ka da gyara. Yana ji? Eh ina jin ka. Da zuzuba ta. Ai wannan suka Ina gaya ma kai kana wani kaya wani magani. Na zo kake da malama ta kan ɗan gabe za ka gaya min ne. Kai sahara ko ta budurwa da za ta gaya da saurare ka. Ta shashe. Wallahi Allah ya da ya da ma ta ce zo in allura Allah ta ce zo eh wace ce eh wace ce ina ji wa na fada na ina ji kunya na fada baturiyar nan da ta zo ah, Allah na eh, na su nan da ne su nan da ya kuri na rasa wajen za ka ɗauko min sai baturiya ce baturiya ta ke so dan auta saboda Allah saboda ka daga sanin matan nan ta gashe mana kasuwa ta nuna mana ba ta ƙaunar mu ba ta ƙaunar sana'ar mu sana'ar da muka gada kaka da kakanni ranar da na je na gaya hajiya umma uwata wallahi Allah sada ke mata ba bi da rabi ne a kanka bi da rabi ne ni ne wace ba Termine todo a como tú. Que ya acabas de cenar. kawai ka kairi ire ne ka kairi wallahi ne ka kairi wallahi ne ka kairi kake ka ire ka kairi kake ka da santa kake ka da kake ka da sani na fara gani Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina wannan ko? Lafiya. kwana. Lafiya. An wani kalau. Lafiya. An kwana kalau. Lafiya lau. <laughs> Wadan bature. <laughs> Tun a Ai. <laughs> Mutun sabo. Me kaka. Me kaka. Eh? Me kaka kana? Eh? Eh? Wa kai na ruwan ka kun kana. Waye bai da lafiya a gidanku? ko kuma kai da allura ni kalau nake ras nake tar nake o kalau kake eh dai akwai wata cuta da take damuna wani dan maruru ne ya fito min dan maruru to a ina a Anan a nan ya fito a cikin zuciya ta wari alquran zuwa ne a dan. to za ta sa masa allura arwa gaje eh, wai maruru ne ya fito masa an eh nan dan sa Mu wannan ke eh zaki matse min ye eh wannan ce za ta wakan eh da ta maka allura wallahi duk ba ta gare ba ta <laughs> eh. ce ka buɗe baki kai da Allah ne buɗe bakin faɗi me buɗe bakin faɗi me to faɗi me Allah kin ga ta <laughs> eh. ke ba idan kana da ciwon eh. sai ka buɗe haka kai kai da zan haka da maki min wadin ne ake wa kai Allah tana maka ne tana duba lafiyar ka ba ba ba kar kai tunanin wani abu ne kar kai tunanin wani abu ne kin ga ko kai zai ba ban batsi ba to eh bai da lafiya kai eh eh, eh. is very sick kuma this man na is very sick kuma rahin lafiyar ta ta'allaka ta ruguduma ta haɓaka ta bunƙasa ta jirkita ta babuɗa ta yi me ta ya kusa eh ta koma ina <laughs> wallahi za ka dauna nauyi Allah kuwa to baka baki ko kana da ciwon makogoro akwai wani abu Allah yoyi na to kuwa ta ga eh bayanin ka ita ta maran daɗi eh? ni na mare ka kar kai tunani ita ta mare kai zafi ita daɗi daɗi kai kai za ka bata min aiki wallahi za ka bata min aiki na fahimce ka wato kana ƙaunar baturiya Allah ya riri. O oh, shi ne ta jirkita. Wai Allah ya taya mutsa. Taya mutsa? Eh. To da ta botsara. Ta botsara ta jirkice a kanka. An. Ta jirkice a kanka. Ailo, ailo, ailo. Ailo? Eh, ailo. <laughs> hello kuma bi hmm? kuma you you eh Allah <laughs> eh Allah na zan ki ina zan ki ni kuma ina kin ka wallahi eh? ka zo za ka bata oh, min aiki kana bakin ciki da ni baturiya ta zo za ta koya min aiki za ta sanar da ni aiki ka ce kana kaunar baturiya eh. to ba soyayya ne kawo ta ba eh wai this this mahaukaci this na taɓaɓɓe wai na ce ai mahaukacin sanki eh na taɓaɓɓe na sanki wai yana sanki I like I like you I like I like kai hakuri ka san ban ban zo gari nan saboda soyayya alhamdulillah alhamdulillah na zo saboda aiki saboda marasa lafiya ko ina so in tamike su in kawo su to alhamdulillah da aka da ka ce kin zo ne da marasa lafiya to ni din ba cutar a yi take ce kin ga yakin ki yadda da kina so na ki ba ni lafiya dan ah, Allah da Allah bature Allah sai da kai Allah bature Allah sai da kai wallahi kai Allah zai iya mutuwa Allah Allah to kada kai ina ga umma ta mutum me zan gida kai wallahi zan da ka dunu wani kan tarairan baki da kai wallahi zan masa allura Allah zan kara masa allura but wallahi aiki sarki ne muke godiya eh, sarki ya gode da aikin da kike eh, ana kokari ran ka daɗe abin da yake tafe da mu baturiya ta kawo ƙara akan wayansu mutane kangarayu wanda suke nan cikin karkarar mu ko ba gaskiya ba ranka daɗe wato ta kama ayi da ne laifuffuka da yawa a matsayinsa na wanzami muna zuwa sai ga ari yana yana malam dogo ƙaho sai ta ce ta ce masa a matsayinka na wanzami za ka ba shi shawara duk lokacin da zai yi kokari zai yanka zai da samu wani hatta hatta a jikinsa ya danga tsoma shi a wuta saboda cutar da take bakin wannan askar wuta ta dinga ta dumama shi eh. ta yi kokari ta kona wannan cutar kafin ya da samu wani a jiki ta ba shi wannan shawara sai hauta da fada kokari ma yake zai mata mutum saboda bai san darajar mutum ba ba da yalla bai yazo da ganganci kaji wannan ai kiwon lafiya ne eh, to ina laifi ma mace da ta zo daga wani gari wata kasa ma kai ta zo ta ga kana sana'a ta ce gyara sana'a ka azkan nan ka rika kona ta in kai wannan a to kafin kai wannan ka kona ta inda wani cuta sai ta wuta ba ta ba abin da wani daga faɗa haka sai kama ta da faɗa ai da kuma da ke ta kokari ma yake zai make ta da sanda ai ta nake kokura da saran nama ce dan an ce ka dafa ai kiwon lafiya kiwon lafiya to balle ran ka yadda abin da ake ta nasiha ne a redu kullum faɗi ake yi idan za a yankan kumba a ƙona wukan nan in za ka yi aski ka kona askan nan ka ne ai ba wani laifi a cikin wannan masu yankan barci yanzu in suka yanke maka sai su samu wuta su kone wanzami in yi maka sai samu wuta ya kone kai masu makana ma haka masu masu aski eh, eh, eh, na zamanin nan za ka sun samu ko leta ko ashana sun kone ka fasiyo wani wannan duk gyaran lafiya ne kiwon lafiya ne Allah abin da zaki na farko dai ki dan yi mana za mu sa a kirawo shi za mu masa faɗa mai man nasiha na'am mu a zai ɗauki nasiha ta mu ware ƙwarai ke bai rauta ki kun yare na ki hakuri har ki dancan koma ki hakuri do Allah farau na'am Allah ta ka ka tafi da babu a da sauransu duk abokan ki zarto ba irin ɗakin da bai mata ba komai ai ai fada fa'ida fada gidan banka saboda wannan magana eh. saboda eh, eh, saboda doka da hukunci wannan gaskiya ne wannan gaskiya ne na ni amma kai daidai kai kai daidai kai kai daidai kai daidai kai daidai kai daidai kai daidai kai daidai kai daidai kai daidai kai saboda Allah rake daɗe yana make bature nan kana ganin da da kasar waje da Najeriya za za zaman lafiya ina zaman lafiya ai muna zauna lafiya sai da yaƙi tsakani fa da Allah mu kuma sai hali yayi ah, ah. garin magani ka ɗauko Salamu alaikum. <laughs> Ashe dai sa a kuna ciki.

masha Allah eh, alhamdulillah yana neman kwafa da da eh. wata larura ta taso ta gagara kenan eh to wannan har kaga haka da ma to an kai gan mai gari yana nema na eh. basir ne ta kura mara ta gagara allah Allahu akbar wannan gaskiya ne to ku dai ku ne masu magani haka ne kuma kowa san a area nan ba mutumin da ya fi ku magani irin namu na gargajiya da ake ba mutane da duk wata larura ta samu wani bawa to idan ya zo gurin ku Allah ya ji amin medicine hmm? ido na wani abu ya wada amin medicine baba da da zan yi haka baka shabna ce ai eh, addu'a ce baka shabna an ka gida aka fa basarakal yawmal hadidi eh. Allahu akbar ka tofa kafa ah, wannan ai wannan ai ai kamar yankan ka san ran nan ma wancan karan da da basir mai tsiro fito mai gari ya kace akuya wala je na waje na fito masa dan dirin ya eh. aka ike wada ya aka ike yanzu sai ka bashi magani ina da wannan labarin a kasan nan waye bai san uwata ba hajiya umma hajiya umma ba yar baiwa mai maganin gargajiya kuma ita ce hajiya umma yar baiwa mai miji kakata kuma ga ka, eh kakar kakata nan eh. kuma ubana Muhammad bin Inusa. Allah. Sarkin aska na bango. Kakana. <laughs> kakana nan kofar nasarawa ke na san shi sannan kuma kaninsa eh alhaji dakta a kar kallo na'am sannan kuma ka tuna ba na'am mofajin sa ba gaba ɗaya masu maganin gargajiya ne Allahu akbar kar ka manta da da barde dan kawo santana eh me haka kana kallon fadan kana kallon da kuma da ai ba zuwa ya amma ba shi ba da karura ba wallahi da baka kamar ɗani anya ni ba eh? Eh? ba ba ta ba baba ari baba ari zan daina zuwa gidanka kuma zan gaya mai gari bai dace zo gidanka ne ba majina nan face ba ya kama karan hanci na ya matsi me yake nufi duk tozon hancin nan in baka yaba ba baka kushe min ba da haka ji yaron nan Allah ya masa wata baiwa eh, abin da ni ba zan ganshi ba to wannan shigantaka ce domin ni na san yadda nake to hancinsa hancinsa eh, wala za a iya samun majina kamar rabin kwano haba malam ya ce hancin saniya haba haba gahi kar hanci kar ka hanci eh? bari a buse kar ka da oyo Allah oyo Allah yanzu zai a tasawa ka gani ka gani kamar saniyar ware kai an taimaka ma kenan wahala ce ta sa ka Allah ah, sadaka wahala ce ta sa goranka wahala ce ta wannan madan bashir idan ta waru a gurin mai gari wannan nawa ne kai sako to ni ma haka idan ta waru bayan wannan abin da ne maka kyauta maganin nan ba na mura da take damun ka ba na yi wa mutum magani ya ban kamar naira nan ma dubu uku Allahu akbar to amma yanzu badan kamo kazan nan kai eh bari mana da gaggawa asara ai ta ce za samu ka bari in mun je gurin mai gari eh. aka yi mana dunkule wanda za a bashi za aka bashi tana tana ba a yi man ba na ci ba to shine in muka samu da kauri a gurin mai gari nagode shi ma sai mai man da kauri nagode nagode baba ali nagode eh. na so da auta eh. nagode mm, mm, mm, to an jima kai ya haka ne hannu kamar da dafi ka duba cikin Allah kana ga eh? kai me haka wallahi sai addu'a ka sani kamar yaya ai duk shi kamar yaya mu to ban ka mai magana ba kada kai magana ai saboda ni dan gado he dan gado to ka da mahaifi ba abin da zai gani ba zai iya gani ba ba zai iya haifan kwado amma ture ture na bi ba ne eh. na bi ne ture ka wani iri ko shine da godiya Allah alhamdulillah baba da kaka magana yi wa Allah godiya da yi wa annabi salati akai akai Allah ya ba ni lafiya ne haka amma ni ba an tura da aka da abin da ya same ni Allah ne yawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mu mun dogara da haka bari ko kudi da ba ba jaki bane a ne eh, gobe ne eh, mun go Allah ya lafiya ne aka yi ba eh, mana na kwato Allah wata ran ya daga ga an tiya ya bi kwanan wannan idan bijimi ne aka yanka kai mahauci ya wannan a iyakan da kafofin zai fitar da riba to kuma alkur'an duk matar da aka sayo wa kan in ta haihu aka sai mata kan daudi jan ta hada buge ai ko sai an yi arba'in tana kwakula ka wallahi tallahi muruti kenan yanzu nan. ya za a yi yanzu shi ya zame masa fakiran da gari ba zama an zaki dan fara maganin to wannan abin da kuke ai bai kamata zaman lafiya mu muke nema a garin nan namu kuma lafiya ake nema ba wai an zo ne kyale ta ta aiki ku kuma ku aiki kyale ta kai diwa ruwa ra hukumar lafiya ta duniya aka kuma domin ta tabbatar ba ba matsala a garin nan to kuma sai kuma ka mu irin wannan abu yau ba yau ba Tanamma. abinda nake eh, muke bukata kawai ki nuna nusasshe su ma'ana ki daɗa wayan musu da kai a harkar maganin gargajiya <laughs> duk da sun sani amma kin fi su sani eh kwarai kuma ke karanta shi kike kwarai kuma ga da abin nan kowa dai da bangaren da Allah ya aje ki ita daga can suka karanta mu kuma nan na gargajiya Allah ya ba mu ni na faɗa abin nan na faɗa abin nan an ki abin an takun wai me menene ne ne abin da ka faɗa an ya baka ansa kuma tun daga me gari galiban ga ga gatarin nan abin tsara ga babana ga ni kawai ni ayi ayi me ga kuma ga kuma ga kuma me za a yi wani kakuwa kakuwa kakuwa kakuwa wannan ya rasa da mutane me za a yi mani wani kunyan ku na ke me na kunya tun da gaba haifinka duk abin da ya dame ka ga mai gari gani hasken fada ba wani boye boye yaran nan wai shi baturiya yake so magana ba wai ya yake so ya aura kai da Allah ka kuma ya ce wai bature ya ni ina wani magana daban kuna mun wani zancen wani ka ma san ta kai to ka ka shashashin yaro ne muku zancen abu abin da zai amfane mu fice mu kuma kai kana zancen wata soyayya ina ruwa na soyayya yaran nan ba irin faɗan da bamban ba akan yaran baiwa Allah nan kullum eh, baturiya kullum maganar baturiya sai nake ganin komai nake shi ta ta irin na san kamar me ari kai ma yaro ne to Allah abinda kai ma ba yaro magana da nake ku kyautata maganin ku a gyara shi ko ba haka bane a kan wannan layi miki me ka zancen wani ko soyayya amma ma da ba zai waje hada kashi da fara Allah duk wani zancen wani wani gudura tsoma a bashi a zauna lafiya babari baturiya ku zauna lafiya a ci gaba da soyayya eh, sister this man na good man eh, to fight for for your work. Yes, yes. Ta dala a baka. ta No problem. Eh, we already we we we are together. Eh, we are together. working together. Good. We are working together. To ni duk kun batar da ni. Ku rika mun bayani mana. Ma'ana su aiki tare. If you if you me if you love if you soyayya. A'a kai. <laughs> Eh. Ba soyayya ta zo yi nan kasan ba. ta zo taimako ne a kan harkar magani na taimakawa jama'a. Ni ma da taimake ne ta fama da cutar santa. Ya ah, ah, ka hakura ba layi ka bane. To sai kai bindiga wallahi. Please doctor, doctor. Sorry, sorry. If you teach medicine, love me. Na haddina. na kullutu na maruru daga dade mu mutafi gurin da ka mutafi a ba ta ta kai ka koma Allah zai iya ah. hauka cewa akan ta zai iya hauka cewa ba ba zai iya mulki cewa mm, ga sanan duka mm. na ga alama da ka san komai a na na dan na san komai kuma zan iya sa drip yanzu zan iya allura eh saboda allura yanda kika ce min sai in raba kai bangaren nan shine ake dan kara mutum allura yes eh abinda ake gwada eh yes the stomach head ear ido kenan mm, nose hanci mouth baki komai na san eh eh adala na san komai eh na taya maka yawa alhamdulillah kuma ina da mm. da zan koma tun da naga alama da kana iya ka ci gaba da aikin da Allah sarki zaki koma can kasar ku eh. Allah so naga alamar amma kai zaka iya ka ci gaba da yin abin da muka fara mu a Allah sarki ne kin ga kuwan kiyaman amfani da ina zaman banza ban da sana'ar yi ban da komai ba na yin komai amma da kika zo kika zo muka haɗe da ke kina nuna min yadda zan yi ayyukan nan da yadda zan yi allura da yadda zan rubuta magunguna da yadda zan bada magani da yadda zan sa drip da yadda zan gwada mutum in ji me yake damunsa a bangaren kunne na in ji wani irin sauti yake bada to alhamdulillah na koya dai dan gwargwado kuma Allah da zan taimaka ni ma kamar yadda kika taimaka min ni ma zan taimaka da basirata ni ma zan taimaka eh ni ba <laughs> eh you have right you have uh, try try so mm. ka dinga yin abin daidai ne ko to eh. daidai abin da na insha Allah in Allah ke kuma gobe ne da safe zaki tafi jirgin safe ko eh, kuma ka tuna idan akwai ciwo da baka san abin da zaka yi da shi ka mm. kira asibiti kira likita da na Mr mm, John yes i see yes so so yanzu ina so mu je ni gari yawwa ke ku sallama eh gaskiya ne gaskiya ne to yanzu mu je mai gara sai sallama da shi <laughs> ta ce za ta koma amma duk kayan aiki ta za su ta ce za a hukunta mutane ta riga ta nuna masa ta gabatar da aikin sa da kin horar da shi ni da wallahi lafiya ba a allura ba da sa da komai ba abin da bai yi ya ka iya ta komai ba

dariya kake yi bangaren ayyukan ku da kuke yi mun ji daɗi kuma nema na aikin kin mun gyare-gyare mun sa tsafta mun ƙara gyara sana'ar mu ta gargajiya Eh, mun gode Allah zaka da alheri da hujja ta sai da ta na ta gari ta ce aikin ka ina da kyau kuma ta gane maganin ka na gargajiya mai kyau kuke bayarwa kuma gyara gyara ta kawo ta kara daraja sana'ar ka kuma tunda ka faɗa mata ta ce ta gode ita ma ta gode soyayya mu dan Allah ai soyayya ta ce zaka zaka ka zuko ta network kana samun ta haba eh. wala ina da Allah yi mun abun ku yi mun abun ku yi mun abun ku na tunda mutum da kuke Thằng anh đại Anh nào mới chưa sao Mới nữa anh ra ra Wallahi zuwa dan mace wallahi kana zuwa dan mace kada Allah ma dan tsaya da ni kanya wallahi dan mace wallahi maza maza mutunta abokan dole mutunta abokan dole mutunta abokan dole mutunta